Yeah. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وقل لكم ما لم تعلموا قل الله ثم أرهم في قومهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر ما ولا به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم غمرات الموت والملائكة باطلون والملائكة باطلون أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحوم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم ولقد جئتمونا الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تكفرون فالغ المصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجئها إلى النار أعاذنا الله أجارنا من النار وما ما بعد أهيكم خير تحية على وجه الأرض إطلاقا وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira 446 kuma shi ya daidai da 28 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa kamar yamma 2022 da shida kai ba manta ba satin da ya gabata mun shiga sabuwar sura wacce ake kiranta suratul zumar kuma surori ba shiga ba to yau za mu shige ta shi to Allah ramba bismillah Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim يوم الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إن الله ma na Wow, wow, wow. bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai albarkar da ke cikin surar Allah ka sa muna da rabo a ciki abinda surar take karantarwa Allah ka hore mana aiki da shi Allah ya fara da tanzilul kitabi saukar littafin alqur'ani minallahi daga Allah ne al-aziz mabuwayi al-hakim kuma mai hikima wato saukan alkur'ani ruwal qur'anul azim shi alkur'ani littafi ne mai girma min indihi daga wurin Allah wa huwa alhaqqu alladhi la miryata fihi shine gaskiyar da babu kokonto a ciki inna anzalna ilayka alkitaba lallai haqiqa mun saukar da littafi zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya fa'abudillaha ka bauta wa Allah mukhlisan lahuddin kana mai tsarkake addini gare shi babu surar da aka ambaci ikhlasi akai akai kamar wannan sura menene ikhlas abinda ake cewa ikhlas shine kamar kace ce haza zahabun khalis haza zahabun khalis wannan zinare ne tsantsa ba gaurayi to shine ake nufin da ikhlasi zuciyarka ya zama na aikin Allah kurum kasa a gaba ba wani gaure ba riya ba sun'a domin ita riya tana lalata aiki sun'a ita ma tana lalatarwa Ka yi aikinka ba wanda ya san ka yi, ka zo ka faɗa ko don a yaba maka ko don a ga ƙoƙarinka ko don a ce ka iya ko don wani abu to sun'a kenan ka yi lokacin ba wanda ya ji amma ka zo kana faɗa to shine Allah ya ce fa abudillaha ya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka wa Allah mukhlishan lahuddin kana mai tsarkake addini ga Allah ala lillahi ddinul khalis ku saurara yana ga Allah addini tsantsan addini na Allah wallazi takazu min dunihi awliya waɗanda suka riki wani Allah awliya suka zama masa masoya kuma yin an ce yaya kuka riki wani ba Allah ba kuna bauta musu ce ma na abuduhum ba wani abu yasa muke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allah sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah zulfan qarin kusanci inna Allah hukumu bainahum lalle Allah yana hukunci a tsakaninsu fi ma hum fihi yaktalifuna cikin abin da suke saba wa junansu inna Allah la yahdi man huwa kadhibun Allah baya shiryar da makaryaci mai yawan kafirci wanda kunga an kira shi kafaro yayi yau yayi gobe yayi anjima yayi a koye a sarari wanda yake yadda da kira na Allah subhanahu wata'ala yake yadda da karantarwar manzon Allah to Allah baya shiryar da shi duk lokacin da aka fahimtar da kai gaskiya ka ƙi ka kau da kanka ka sa kanka kan abin da kai kaga shi ne kake ganin zai kai ka ga mafita to Allah sai barka da dabararka shi ne ma'ana inna Allah la hadi man huwa kazibun kafa Allah baya shiryar da wanda ya zama mai karyatawa kuma mai yawan kafirci Allah shi kiraye mu na'am يتخذ الذين اصطفى مما يخلق لو أراد الله دا ياسو an waladan kamar yadda suke cewa Allah yana da ɗa mala'iku ‘ya'ya mata na Allah ne to da Allah ya so ya riƙi ɗa lastafa mimma ya khaliqu ma yasha sai Allah ya zaɓi ɗan daga abin da yake halittawa subhana sarki ya tabbata ga Allah huwallahu alwahidul qahhar shine Allah abin bauta makadaici mai rinjaye mai tilasta. Allah shine mai tilasta kowa Allah ya fi ƙarfin ya rikida in kaga ana rukon ɗa akwai lokacin da zaka zama babu kai ko kana da bukata to shi Allah baya bukata ba kuma lokacin da za a yi ba shine Allah ba don haka babu kafirci irin mutum ya jingina ma Allah ɗa su mala'iku bayi ne na Allah dukkansu bayin Allah ne aiki ɗaya Allah ya ce za su yi ranar alƙirama shi ne za su yi ceto amma ceton ma ba irin yadda muka san a nan duniya sarakuna in suna da ko manyan mutane ko manyan alkalai in ka tabbata alasabudan yana da alaka da shi ka ce ranka ya daɗe ai wannan ka ne wannan kaza ba haka su mala'ikun za su yi ceto sai in Allah ya ce ku ciciwa ne sai an ba su izini don haka kasancewar faɗin wannan kalma kafirci ne

Alaƙar samawa ce wal'arba Allah shi ne wanda ya halice samman bakwai da ƙasa bilhaƙi da gaskiya Allah ya halice su. Yukawirun laila alan nahari Allah yana shigar da dare a cikin yini wa yukawirun nahara alan lail, kuma Allah ya kan shigar da yini a kan dare. Wasa kharar shamsa wal Allah shi ya hore gudan rana da tafiyarta wal da gudan wata. kullun da rana da wata kullun su ya jari yana gudana li ajalin musamma zuwa ga lokaci da aka ambata na tashin alkiyama ala ku saurara huwallahu shine Allah huwal azizu al azizu wanda ya buwaya al gaffaru mai yawan gafara kullun kuna laifi yana gafarta muku ma izzatihi wa azamatihi wa kibriyaihi tare da buwayar Allah da girma irin na Allah kuna laifi yana gafarta muku huwa gafarun liman asafu shine mai yawan gafara ga wanda ya saba masa kuma taba wa anaba ilaihi in ka yi laifi ka tuba sai Allah ya fi maka kullun ya fi yake Allah ka samu cikin masu neman gafara sai ce kalakakun min nafsin wahid وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو yukbiru ta'ala Allah yana ba da labari khalaqakum min nafsin wahida Allah ya halice ku daga rai kwaya daya kamar da yace ya ayyuhan nasu taqurabbukum allazi khalaqakum min nafsin wahida khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai daya shine annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha mm. wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa sai kuma yace wattaqullaha allazi wattaqullaha allazi tataa'aluna bihi wal إن الله كان عليكم sai ce wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci matarsa daga ran annabi adamu aka halicci Hauwa. daga nan Allah ya ce wa basa daga nan kuma Allah ya dinga yaɗa maza da mata maza da mata tun daga lokacin ake ta tafiya har yanzu ku duba yadda Allah ya yi mu jinsi jinsi shine ana yace thumma ha minha zawjaha sannan Allah ya sanya matarsa a can ce wa khalaqa ha zawjaha anan kuma sai yace wa thumma ha minha zawjaha sai Allah ya sanya matarsa ita ce Hawwa duba jinsin duba ko nan mu da muka taru ai duka shi dai kabila ɗaya ce ko ma kabilun dai daban-daban ne amma yanzu da wata za ta tashi ta tsaya sai kiga siffarta ya saba da na ɗaya in ta yi magana sai ki ji sautin muryarta ba irin na wannan ba ne kowannen mu yanzu zai magana irin lafazinsa in ka ji yadda abin zai zo cikin ka ba daidai yake da na ɗan uwan shi ba Waye tsara wannan gashi muna kallo yanda zaka ga wani abun ka ayyana shi ka suranta shi a zuciya ka ɗan uwanka inda zai a ce ya tashi shi kuma ya bayani sai ka ji nashi bayanin ya fi naka shine ne ma'ana wa anzala lakum min al'an'ami samaniyata azwajin kuma Allah ya saukar muku dangogi guda takwas na dabbobi ya faɗe su a cikin suratul an'am ya ce samaniyata azwajin hmm.

min ba'a lisnain daga raguna akwai rago akwai tinkiya wa min al daga akuya akwai bunsuru akwai akuya in ka zo wa min al-ibli lisnain wa min al-baqari lisnain wa min al-ibli lisnain wa min al-baqari lisnain don ka hada guda takwas sun cika saniya da bijimi raƙumi da raƙuma na tamata in ka hada takwas sun cika to waɗannan dangogin dabbobi guda takwas Allah ya ce ya halitta muku su ne ya saukar muku da su samaniya samaniyata azuwajin dangogin nan guda takwas ya haluku fi Hati ummahatikum Allah yana halitta a cikin uwaye mata halkan min ba halkin, halitta bayan halitta fi zulumatin salam cikin dubbai guda uku duhun ciki duhun mahaifa duhun rigar da take lulluɓa yaro a cikin mahaifar ne Allah ce fi zulmatin salat cikin duffai guda uku ke kanki da kike ɗauke da yaron baki san wace irin kwanciya yake da ita ba yaya yake kwanci? kansa a ƙasa yake ko a sama yaya yake motsi ke dai kina jin bugul bugul bugul a cikin ki amma me yake sashi shi yawan nan motsin ta ina yake numfashi ta ina abin da kika ce yake shiga jikinsa yanzu kwanan shi nawa awa nawa ya rage zaki haife shi duk baki sani ba amma ke kike dauke da shi wanda yake da ikon wannan shine Allah subhanahu wataala kuma wa zaki haifa wallahi baki sani ba ko kin ji an ce miki namiji zaki haifa fari ne baki ne mahaukaci ne mai hankali ne malami ne jahili ne mai arziki ne direba ne dan kasuwa ne yaya zaki haife shi kin sani kike sani amma gashi kai kike dauke da shi wa san wannan Allah zalikumullahu rabbukum wannan da yake yin halitta a cikin mahaifar kunku Allah ce shi ne fa Ubangijinku, lahul mulk mulki ya tabbata gare shi, lahul mulku Allah shi ne mai mulki, mulki na faɗa a sani, mulki tabbataccen mulki wanda bai ƙarewa, mulki na haƙiƙa ba mulkin jeka na yi ka ba, ba mulkin araba. a'a mulki na haƙiƙa shi ne Allah mai mulki. shine mai duniyar shine mai shi shine mai mala'iku shine mai wuta shine mai aljanna shine mai daukar rai shine mai rayarwa ai shine mai mulki a nan duniya wanda ya ce shi shugabanka ne ma shi Allah ne zai ɗauransa in yau wani ya ce shi shugabanka ne sai Allah ya ga dama ya shugabance ka to waye mai mulkin lahul mulk mulki ya tabbata ga Allah la ilaha illahu babu wani mai haƙƙin bauta da gaskiya sai shi fa'an na tusurafu na taya ake karkatar da ku ku bar shi ku koma kuna bautan wani ba shi ba Allah ya tsare mu na'am ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا الله ولا تزر وازرة in takfuru antum in kuka kafirce fa inna allaha ganiyun ankum Allah ya wadata ga barinku duk duniya da za a taru a kafirce a fushe ɗan kafirci ba za a cutar da Allah ba wala yarda li ibadihi al-kufr amma fa Allah bai yarda bayinsa su kafirci ba wa in tashkuru in kuka godewa Allah kuka bauta masa kuka daita shi yardahu lakum Allah zai yarda da ku wala taziru waziratu wizra ukra amma ku sani wata rai fa bata ɗaukan nauyin wata rai ba dama ki laifi a ɗora mu ba dama na yi a dora miki sun ma'ila rabbikun marji'ikun sannan makomarku tana ga ubangijinku bayu nabbi ukun bi makuntum na kowa zai koma ga Allah lokacin da Allah zai baka labarin aikin da kai kai kadai ne ba kowa wuri haka zai baka labari kin yi kaza ran kaza kin faɗi kaza ran kaza kin ce kaza ran kaza kin zauna a guri kaza kin kauna kaza kin karanta kaza kin faɗi kaza kaza gaskiya ne kaza ƙarya ne kaza dan Allah kika faɗa kaza kin faɗa dan son zuciyarki duk Allah sai ya tantance miki maganganunki da ayyukanki da ganinki da jinki da duk abin da kika yi sai Allah tantance miki fa yunabbi'ukum haka zai bar labarin nawa haka zai baki labarin naki innahu shi Allah alimun masani ne bi zati sudur da abin da ke cikin kirazan bayi kowa abin da ke cikin kirjinsa Allah ya sani mai wannan ikon bai zama wajibi a bi ba wanda yake da iko irin wannan bai zama wajibi a yi masa biyayya ba bai zama wajibi in ya hana a hannu ba bai zama wajibi in ya ba da umarni a bi umarninsa ba in ka ƙi bin umarnin Allah mala'ika zai zo ya ɗauke ka kai kaɗai ba ku taɓa ganin wani dangata a ce in za Allah zai aiko mala'iku su ɗauran shi sai an ɗauran mutum talatin saboda shi kaɗai ba komai mukamin mutum a duniya in Allah ya aiko mala'ika ransa za a zare shi kaɗai za a ji a sashi a ramin ƙabari. to me wannan ikon ya zama wajibi a bishi Allah kai mana arzikin biyayya gare ka sai kuma ya ce wa iza masal وجعل لله عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب To ga halin mutum, Allah ya ce wai za masal insana zurrun idan wata cuta ta samu mutum ko hasara ko rashin lafiya da rabbahu sai ya roƙi ubangiji muniban ilaihi yana mai da al'amarin nan ba mai yaye masa saiwa sai Allah kuma idza khawwalahu ni'matan minhu yayin da Allah ya musanya masa wannan rashin lafiyar aka kawo wadata ko wannan talaucin aka kawo kuɗi da wadata da motoci da gidaje yanzu duk ka mallaka naka ne nasiya maka ne da u ilaihi min qablu sai manta addu'a shi ta shekarun jiya da yake yi waje alalillahi an dada sai kuma ya sanya wa Allah kishiya liyudilla an sabilihi dan ya ɓadda waɗansu ga barin tafarkin Allah ƙul Allah ce faɗa musu ya annabi sallallahu ta'ala alaika wasallam ka ce tamatta bi kufri ka je ka ji daɗi da kafircinka yi kafircin ka ji daɗi da kafircin innaka min ashabin nari kai dan wuta ne la ilaha illallah Allah ka kare mu Allah ne yake cewa qul tamatta bi kufrika je je kai kafircin je kai kafircin ba kafircin ne kake so ba ba kafircin ne mai dadi a zuciyarka ba tamatta bi kufrika je ka ji dadin kafircin amma dai kare wata kai dan wuta ne Allah ka raba mu da kafirci kafiri bai san shi kafiri bane ko ya sani bai sani ba yanzu za ki samu wata kafira ku zauna da ita kina hira da ita yace yanzu wance kin san abin da kike yi na kafirci kuwa Ta ce shi mutum akan abin da yake gani yake nan ne daidai yanzu ke da kike sallah kike la ilaha illallah kike da da lahira in an mutu akwai hisabi tana ganin ke kanki bai waye ba ko ba haka bane ke wannan musulmi ba su da wayo dan haka sai ta miki wayo in wani abu ya faru sai ya ce bari ya kashe musulmi ba komai dan shi ba shi da wayo shi ko musulmi ya san ko ka kashe shi a nan duniya baka ci riba ba ba iyaka abin da za ka yi wa mutum a duniya ka kashe shi ba in ka kashe shi shikenan an zauna lafiya yanzu yawan ka kashe wanda baka so ka daina shiga damuwa kenan ka daina talauci ka daina rashin lafiya <clears throat> duk abin da yake damunka bayan ka kashe wanda baka so wannan abin da yake damun naka yana nan tare da kai talauci ne sai ma ya karu in talauci ne ma sai Allah ya dada maka shi to kulta matabi kubri ka je ka ji dadi da kafircin naka innaka min ashabin nari kai dan wuta ne Allah ya kare mu amman huwa qanitun amman huwa qanitun

yatluna ayatin lahi ana allaili wa hum yasjudun suna karanta to can ba Allah ya ce kul tamata bi kufrika je ka ji dadi da kafircinka kai dan wuta bane to sai kuma Allah ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman shin wanda ya zama yana yi ma Allah da'a a cikin sa'annin dare yana yi wa Allah sujada wa qa'iman yana tsayuwar dare ya hazarul akhirah ta tashi tayi alola ba ta san kowa ya ji motsinta ta yi raka'a ta yi sunkuya ta yi sujjada ta sa goshinta a ƙasa ta ɗauki tsawon lokaci kawai tasbihi take yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yahzaru alakhirah tsoron lahira kawai take yi me za ta tarar yaya Allah zai da ita wa yarju rahmatar rabbi kuma yana ƙaunar rahamar ubangiji sai Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamu yanzu wanda ya san wannan da wanda bai san wannan ba suna zama daya shine Allah ya ce laisu sawa'a mutane ba ɗaya suke ba ummatun ko ummatun qa'imatun yatluna ayati ay min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli akwai jama'a daga cikin ahli alkitabi wanda suke tashi cikin dare suna bautar Allah su yi sujjada sai su yi to abinda Allah yake so in mutum yana nema wa kansa ƙaunar Allah ga abin da yake jawo wa bawa ƙaunar Allah idan kana so ka jawo wa kanka Allah ya ƙaunace ka to ka tashi cikin dare ka bauta masa idan kina da iyaye kina gabansu kina so Allah ya ƙaunace ki yi musu biyayya domin maza Allah ya ce Allah fi ridal walidain wa Allah fi sukhdil walidain duk wanda yake neman fushin Allah ya tsokani iyayen shi in kana so Allah ya fushi da kai yanzu ba ta wa uwar ka rai ba ta wa mahaifin ka rai yanzu nan ka samu fushin Allah in kana neman yaddar Allah je ka dadada musu sai wance Allah miki albarka yanzu ki samu yaddar Allah sai Allah ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wanda suka sani suna yin daidai da waɗanda ba sani ba inna ma yatazakkaru ulul albab to iyakar masu tuntuntuni idan an yi wa'azi su koma su auna wa'azin da aikin su sai masu tsantsan hankali Allah ka sa muna cikin su kin je idan an kika zo gurin wa'azi kika saurari abin da aka faɗa to sai ki je ki gwada wa'azin da aikin ki sai ki ga wanne ne idan kika ga aikinki yana kusa da wa'azin sai ki gode wa Allah amma idan kika ga wa'azin yana barno ke kuma kina lakwaja akwai matsala ko babu to sai a gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa yasa ce inna ma yatazakaru ulul albab waɗanda suke tuntuntuni idan an faɗi gaskiya su auna da kansu sai masu hankali inna ma ya'lamul farqa baina hadha wa hadha man al-lubb wa huwa al wanda yake da hankali shi zai auna ya raba wancan da wannan قل يا عبادي الذين آمنوا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة Kul ya واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير قل يا ال يا النبي محمد صلى الله تعالى ya ibadil ladina amanu ya ku bayi ku duba yadda Allah ya kira bayinsa Allah yana daraja bayinsa ya ka ce ya ku bayi na masu imani Allah ka samu na ciki ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ya ku bayin Allah ku ji tsoron ubangiji lillazina ahsanu fi hadhihi ad-dunya waɗanda suka yi kyakkyawan aiki a wannan rayuwa ta duniya hasanatun Allah zai ba su aljanna ita ce kyakkyawa sun lahira ta yi sa'annan waɗanda suka samu kansu cikin kuncin rayuwa sai Allah ya ce wa wasi'a kasar Allah tana da fadi in ka zo ka zauna nan wani ya ce kai ba ɗan ƙasa ba ne ka bar garinku ne ka zo garinsu ka tare mushi guri ka san duk wanda ka ga yana gorin ƙasa gani yake wai yanzu in baka nan shi zai arziki mahaukaci <laughs> ah, mahaukaci kin san ce haukan ma kala-kala ne aljununu fununu kafin mutane su zo garin naka me yasa baka yi arzikin ba dan dagaji ne ba wanda yake hana wani kai in ma ana so gari ya ɗaukaka wallahi baki ne suke ɗaukaka gari yanzu za ga kin haifi ɗa yana gabanki yana nan a zaune sai ki wani yazo yana sai da gauta in aka shekara uku sai ki ga mai gautar nan ɗanki ya zama yaron shagon shi haka yana faruwa da arzikin yazo zo a nan ya samu amma yanzu da zaki ce danki ga wani baro ya tuka ya je ya tallan gauta zai sayar ba zai sayar ba me yasa ba zai yi ba shi dan gari ne abun kunya ne a wurin shi amma wannan da ya raina mai sai daga gautan nan ya ga samu shekara biyar zuwa shida sai kiga wannan yaron nake ya koma yana masa tallan wani abu in ba yi da gaske ba baƙo da arzikinsa yake zuwa ɗan da za a haifa da arzikinsa yake zuwa ba wanda yake cin arzikin wani duk wanda kaga ya ci wani abu dama Allah ya katab ya rubuta arzikinsa ne in a nan garin yake duk bakin cikinka sai ya zo ya yi arzikin a garin bayan da za ka dishi akwai mai tare rana ne in haskanta ya fito? babu to haka arziki ma yake yasa Allah ce wa arabullahi wasu a kasar Allah tana da faɗi. in ka ji an ƙuntata maka anan yi hijira inna ma yuwaffa sabiruna iyaka ana cikawa masu hakuri ajrahum ladaddakin su bi gairi hisa ba tare da lissafin aikin su ba duk wanda yayi hakuri Allah zai biya shi abinda ba zai biya kowa da shi ba shi yasa azumi yafi kowace ibada lada saboda a cikin azumi akwai nau'in hakuri guda uku as-sabru ala aqdarillah as-sabru amma asiyatillah as-sabru ala ta'atillah duka wannan nau'in hakuri guda uku azumi ya kunshe shi shi yasa Allah da ya tashi magana zai yi sakamako ga masu azumi sai ya ce a saumu li wa ana aji bihi azumi kam na wani in ji Allah ni na san sakamakon da zan ba mai yi don haka kinga an ce miki akwai aikin da zaki bari yanzu sadaka in kika ba da sadaka a watan ramadana a wani watan sai kin ba da ita so saba'in ba ki samu ladan sadaka ki ta ramadana ba to in aka baki saba'in yau gobe kuma sai a ƙara saba'in sai a ƙara saba'in sai a baki fa sadakar ba amma sai a baki ladan saboda darajar ramadan sai an ninka miki so nawa 700 in kuma niyyarki ta yi ƙarfi ki yayi yawa sai ki nafila raka'a biyu a baki ladan nafila so 700 saboda watan ramadan duk aikin da za yi a ramadana Allah sai ya ninka maka shi saboda darajar lokacin gashi yana ta tafiya kafin ya tafi Allah kamar rabu Allah ka sa mu zama yantattu Allah ka sa mu zama ne, Allah ka sa mu zama mu ne waɗanda za ka yi wa rahama ka yi jin kai gare mu Allah in ka samu nau'i ukun nan gafara rahama itikun minan nare ai ka cafa ka jefa ka cafe Allah ka samu jefa mu cafe sai ya ce wa umirtu ko kul ikul kai قل Ulka ce in ni umirtu ni an umarce ni an abudallah an bauta wa Allah mukhlisan lahuddi ina mai iflasi ga addini ka tsarkake Allah yi ibada don Allah ba a yin aikin addini don wani ya gani ba a ƙin yin aikin addini don kar a zage ka shi fa Allah fa Allah ne kuna fahimta na ko yanzu idan zaki kin tashi zaki aikin addini sai ka ce in mm, karma a ce zan yi dan mutane barin fasa to gara wanda yayi dan mutanen ma kanki don in kika yi dan mutane wannan riya ne amma in kika ki dan mutane to shirka ne kin yi shirka ba ruwanki da mai yaba miki ba ruwanki da mai kushe miki da mai yaba miki da mai kushe miki a wurin Allah ya zama ɗaya suke baki dan ayabe ki ba baki dan azage ki ba tsoron zagi bai hana ki yi. yabo bai sa ki yi. wannan shi ne Ikilasi. ke kina dubawa wanda zai biya ki shi ne Allah yanzu dan shi zaki makaranta dan shi zaki zo addini dan shi zaki ƙura'ani dan shi zaki karanta sadaka dan shi zaki bayar sallar dare dan shi zaki karatun alkur'ani dan shi zaki zumunci dan shi zaki abin da yafi wahala kenan hmm, kar a ce ban je ba bari je da yawa mata suna kuskure idan aka yi rasuwa za a gaya mata baban wancan ya rasu za ta taso tun daga dogon karfe ta zo ba za ta yi kuka ba sai ta zo kofar gidan sai ka gara kwa wai yanzu ne mutuwan ya dame ta ke ba kika tsare mm, mm, bus kika shigo aka sauke ki kika hawo mashin duk ba ki haɗu ba sai da kika zo ƙofa gida ku daga ta ku daga ta wace ce wance ce ita ita ma ta zo eh ita ma ta zo mu ji tsoron Allah wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma an umarce ni in zama farkon waɗanda suke miƙa wuya ga Allah Allah ka sa mu cikin musulmi sai ce kul inni akhafu Kul ka inni akafu ni ina tsoro in asaitu rabbi in na saba wa ubangiji na ina tsoron azaba yawmin azim azabar wani ne mai girma shine yin tashin alkiyama Allah ka gafarta mana na'am قل إن الخاسرين الذين خسروا يوم القيامة قل ساكي كرنتها إن الكاسرين الذين كسروا قل إن الخاسرين الذين قتلوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة Allah shi tsare mu, laha a abudko, ka ce Allah shi kaɗe zan bautawa mukulisan lahudi dini. ina mai tsarkake addini na ga Allah. Fa abu duma shi itumin dunihi, kuje ku bautawa abinda kuka ga dama ku bar Allah ɗin, kuje ku yi abinda kuke so. ƙul amma ka ce innal ka kaga hasararru waɗanda suka yi hasarar rayuwa allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama waɗanda suka yi hasarar ransu suka yi hasarar dukiyarsu suka yi hasarar iyalansu ranar alkiyama kaji wanda ya tafka asara kenan zai tashi taltal bate ce ranka na gangan jikinka wuta za a shigar da kai da kai da gangan jikin duk kai hasara saboda ka zo duniya baka san Allah ba baka bi Allah ba baka yi don Allah ba baka bari don Allah ba ko ana ta wa'azi ba ruwanka sharholiyarka kurum kake yi kai dai ka ji daɗin rayuwa duk inda ka shiga kai dai duniyar kake so ta maka kyau in ta maka kyau bukatar ka ta biya idan duniya ba ta maka kyau ba ka ji zafi to Allah ya ce innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah hasararru waɗanda suka fi kowa tabka hasara shine wanda ya hasara ransa ya hasarar iyalansa ya hasarar 'ya'yansa ranar alkiyama ala Allah ce ku saurara zalika huwar khusranul mubin wannan shine hasara ni. ka tashi ba mata ba ƴaƴa rayuwarka ma babu ita jama'a me yafi wannan hasara wanda ya tafi lahira babu addini ya tafi lahira babu tauhidi ya tafi lahira babu shi ne ya hasar ba ikilasi, ba yi don Allah ba bari don Allah dole ne fa a san Allah nan dole ku shiga makaranta ku yi karatu ku karanta tauhidi har yanzu akwai waɗanda suke da rauni wajen sanin Allah da sanin addini idan wani abu ya faru za ta yi salati zai ta ce la ha'ila yanzu ta iya idan mala'ika ya zo kanta kika ce ta ce la ilaha illallah ta ce la ta mutu da kalmar shahada hmm? ba haka ake faɗa ba la ilaha illallah amma la wuta wuta wuta wuta sai an gyara Allah ba wanda zai mutu yana la ilaha illallah shiga aljanna to ka zo duniyan ka gama rayuwarka a duniya baka san la ilaha illallah ba inda za a fasara miki la ilaha illallah ba ba kalmar shahada kika yi ba dole mu koya ko mu koya mu je makaranta mu yi karatu mu koyi karatun addini mu san yadda ake sallah mu san yadda ake azumi mu san yadda kai hatta buɗe baki da yawa muna kuskure akwai kurakurai a wajen buɗe baki wajen guda shida bari gaya muku guda uku daga ciki yana daga cikin kuskuren mutum idan ladan ya kira sallah Allahu akbar Allahu akbar kike daukan wani abu ki ki bude baki da shi kice ke sai an yi sallah zaki bude baki kuskure ne baki dace da karantawar manzon Allah ba kuskure na biyu ga dabino ga ruwa ba za ki fara buɗe baki da shi ba shi ma kuskure ne manzo Allah ne yace a fara da dabino tamru tamru in ba tamru sai me ma'u ruwa kuskure na uku shine idan an zo buɗe bakin wani wallahi ba zai ji a ta da sallah da shi ba sai ya ji cikin shi a ɗau in ya tura dabinon dan <laughs> wani lemo ya tura ya samu wata yar kankana ita ma ya tura ya hamburi yana ta yi yana ta yi yana ta yi ana ta tallafa shi wai a ah, wai yana buɗe baki kuskure na hudu ba a kurkura baki ba a ci a sallah ba a sha a sallah idan mutum ya tauna da dino aka zo ya ce Allahu aka bar aka yi ruku yana tauna ya yi haɗiya, akwai sallah mu gyara da Allah kun ji kuskure na biyar addu'a zahaba zam'u wabtallatil uruku wasa batal ajiru insha Allah ƙishirwa ta tafi da ƙishirwa da yunwa ta tafi jijiyoyi na sun yi laushi ladana ya tabbata in Allah ya yarda da hausa kuma ki iya larancin ba ma'ana kishirwa ta tafi ko shine ma'ana zahaba zam'u kishirwa ta tafi wabtallatil uruqu jijiyoyi na sun yi laushi wa sabatal ajru ladana ya tabbata in Allah ya so waye ba zai ya faɗa wannan da Hausa ba eh in sake maimaitawa zahaba zam'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insha Allah ƙishirwa ta tafi ƙishirwa ta tafi ƙishirwa shi ne zahabar zamu wabtallatil uruku jijiyoyina sun yi laushi jijiyoyina jijiyoyina ladana ya tabbata in Allah ya so ladana in Allah ya so haka manzo Allah yake faɗa sai kuma ki roki abin da kike so a gurin Allah bayan kin faɗi wannan ko Allah ina son gafara ka gafarta mu ko ina so kai jin kai gare ni ka shirya min ƴaƴana ka sa su zama hafizan Qur'ani ka kore musu arziki kar su sha wahalar rayuwa ko bayana ka musu jagoranci ko ba haka ba mai na Allah ka taimake shi ka buɗa masa akan abin da yake nema Allah ka ƙara mishi samu kuma Allah ka tsare min shi ko har ma ki ƙara ki ce to in ma yana nema Allah ka bashi ta gari kada je ɗauko ko miki kada je ɗauko miki jangongon eh ke kwarkwasa wallahi ta zo wai kwarkwasa da mai gida ko ba haka ba eh, eh, eh, ai ba ai ba kishiyar ake tsoro ba malam abinda za a zo a tarar wallahi mata ba kwasan kishiya kuma kuna da gaskiya ai kun fi mu saukin kishin ma a ah, yanzu mu ne aka ce za a haɗa mu akan mace ɗaya kan ba kisa za a yi ba rana ɗaya za a zauna ranar zuwa za ka ƙwanƙwasa goma ka yi fito waye ne a ciki ko ba haka ba ne da itacensa zai zo wallahi ka yi ba ka gama abin da kake ba ne har yanzu don <laughs> amma kun ga Allah subhanahu wata'ala sai ya sa ke za ki iya ɗauka ya sa Allah ce ai miki amma kar a wuce hudu komai kudinka komai sarautarka komai mulkinka karka wuce mata nawa kacal sun isa ke kuma ke hakuri a muke ukun nan ko ba ka ba, amma a nemo na gari in ka fara zuwa neman aure ka ji ta fara maka lissafi to kyale ta barauniya ce Allah ni ban za ka aure ni kaga ina son kaza akwati kaga akwatin akwatin gwalagwalai daban akwatin takalma daban akwatin jakankuna daban akwatin bareziya daban akwatin fan daban in ka ji ta fara maka lissafi wannan shau dafa hularka kawai ƙetare ta ba wuri take so ba amma za ka ji ana ta addu'a Allah ka ba mu nagari Allah ka hore mu nagari amma kuma da an zo neman sai a fara lissafi sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza don Allah addini ne uwaye mata ku sauƙaƙa wa masu neman ‘ya'yanku domin auren ‘ya'yan ya yi albarka wani zai kawo kayan zai kawo akwati ɗayan ya kawo biyun ya kawo ukun ya kawo hudun ya kawo biyar ɗin ya kawo shidan ya kawo bakwai amma ta shiga gidan kan kwana uku ko biyar ta fara kuka da hawaye wallahi ya fara kuntata mata ya fara goranta mata ya fara aibanta iyayenta to yar matsiyata nan fa ba irin gidanku bane mutumin arziki zai ga yar mutane wannan daga lokacin da ka fara cewa matarka yar ta ai kashi ta tsiya kai yanzu akwai tsiyar da kai ba yacce ta sa kan rasa inda zaka nemo auren sai a gidan yar matsiyata ba kai baka san iya tana gindinka ba yanzu wanda ya wanke ya baka shine matsiyaci inna lillahi to kar a nuna ana son abin shi a nuna shi abin da ake bukata a gunsa ya rike wannan yarinyar amana mu abinka bai dame mu ba zo ka zauna kai kai bari ku ji wani abu idan ana neman yarki wani ya zo ina wuni lafiya lafiya ya cire dubu ɗari ko dubu ashirin ya ki ce kai zo ka ɗauka ɗinka zo ka ɗauka ɗauki ka bari in mun baka tana gidanka duk abin da ka ga dama ka mana amma yanzu wannan ai ne ba a karɓar wannan kuɗin da yawa iyaye suna kuskure daga gaisuwa waya cire kuɗi zai bayar a'a ɗauki abinka a'a ba ka ɗauki ɗauki ɗauki ba mana haka mu an fahimta wannan shine addini daga nan zai ce kai wannan yar mutanen kirki ne wannan gidan mutanen kirki ne wallahi dan abin da nake bayarwa ma na bayar an ce ba za ka karba ba daga lokacin zai fara shiga cikin hankalinsa an gane mu daina kuskure irin wannan naira dubu biyar naira dubu goma me za ta miki ya ga mutuncin yarki ya mutunta miki ita bai fi miki miliyan ɗari ba Allah ya sauwake wasu iyayen ne suna zarmewa Allah ya shiryar da su wasu zawarawan su ma ba zawarcin ne ba wai auren ne dame su ba dan abin da za su karba a hannun an gane ya ta sheka wancan waya ta kira wancan a waya ta kira wannan a waya wai mai suke kiran shi da suna ramadan basket to alhamdulillah babu ramadan basket a cikin addinin musulunci kin gane ko basket ɗinki ɗaya shi ne kawai ya ji tsoron Allah ya aure ki don Allah ya rike ki don Allah ku ibada aure dama ibada ne abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi fi mana yadda muka taru a nan Allah ka tara mucin jannatul firdaus Sheikh Allah ya saka da alkhairi wasu tambayoyi ne saboda mahimmancinsu na cewa kamata mu karanta su nan wadda ta rubuta ɗaya mata ne ma alfarma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allah ya ƙarawa malam lafiya da muƙarrabansa mu kenan malam amin ko <laughs> malam don allah ina so a yi wa mahaifiyarmu 'yar nasiha saboda fishi da zuciya idan wani abu ya dan faru kaɗan malam to maganganun da take yi a kanmu bai dace ba sauraka da allah malamata nasiha tsakaninta da mutun da 'ya'yanta ne san irin nasiyar da ya kamata a ringaye maganin da ya kamata yi ko da misali rai ya ɓaci mutum ya yi kuskure a matsayin shi na ɗa da kuma ya kamata iyaye su san me kamata su gawa ‘ya'yansu domin bakinsu a kan ‘ya'yansu fitina ne wata na roƙo malam an tashi addu'a sa ta addu'a Allah ba ta miji na gari ta samu to na farko iyaye da Allah ya sa muka haifi 'ya'ya sai mu ji tsoron Allah ‘ya'yan nan ba bayinmu ba ne rahaman nan da suke biyayya don su samu suke mana biyayya don su samu rahamar ubangiji rahamar ba hannunmu take ba rahamar tana hannun Allah ne saboda haka yana da kyau uwa idan tana da ‘ya'ya ta dinga lafazi mai kyau gare su domin su shine ribarta idan suka shirya shi ne bayan kina kabari zaki ribaci wannan haihuwar saboda za su ji tsoron Allah kullum suka yi sallah za su daga hannu su ce Allah ka gafarta wa mahaifiyanmu kin ci riba ko baki ci ba to amma idan kika lalata su da baki ba wace riba kika ci kamar kai ne ka zo da kayan kasuwa ki je ki saro kaya na dubban miliyoyi ki zo ki kasa an jima sai ki dau wannan ki fasa ki dau wannan ki kona dala waye da asara ke ce to bare da ai da ya fi zinare da ya fi diamond saboda shi ana ribatarsa duniya da lahira ne saboda haka in rai ya ɓaci sai a san irin lafazin da zai fito daga baki domin bakin bakinkin nan da kike gani guba ne dafi ne amma fa idan suna da laifi in ba su da laifi zai dawo mai kanta zai koma saboda haka ba kyau uwa ta dinga aibanta 'ya'yanta a kan ɗan abu ƙanƙani su kuma su kiyaye irin abin da suka san ba ta so akwai yadda ta taba zuwa ta min tambaya ta ce yanzu malam idan muka yi buri muka yi fata uwanmu ta mutu muna da laifi a gun Allah wallahi saboda zafinta saboda zafin uwar wani suna so ta mutu to don Allah wadda ɗanta ɗanta da ya fi kowa tausayinta yake so ta mutu ya da ɗan wani hmm? in dai ɗan da kika haifa yana so ki mutu to ɗan wani ya fi so ki mutu so dubu Allah ya kare mu sau da aka kiyaye don watan girman ya zo rikicewa take kwakwalwa sai ta fara sabanin abu mai kyau Allah ya sauke kuma an kaga an yi irin wannan tsufan to arzalil umri ne ba ai abu mai kyau a kuruciya ba Allah ya kare ina saka da khidi mala zan sake to takarda ne da muka karanta ta ranar alhamis yayi ne ta rubuto a takardar ta ce kaman ba mu fahimci takardar ba zan sake kanta ta kuma zan kanta da ta rubuto a baya sai mu ga ita ce ta yi kuskure ko mu wajen karatu wanda ta kai rubuto a ranar ta ce assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam rayuwa mai albarka ya ibada malam a taya ni da addu'a ina cikin wani hali na kunci na kuncin rayuwa akwai wani bawan Allah da muka yi soyayya da shi mun kai kimanin shekara takwas wannan ita ta rubuta suna soyayya da shi bayan wato bayan wato baya barinta ita ta kula kowa duk da duk wanda ya zo gunta sai shi wannan ya kore shi ya ce an yi mata miji shi saurayi ne ke kora ya ce an yi mata miji yake koranta to shekarar da ta wuce sai ya kawo kudin aurenta to tunda aka ce ya turo iyayensa ranan a sa ranan aure sai wato sai canja mata ita hirar da suke yi wadda suka saba yi ba ita suke yi ba ya kwace wayar da wayarta kenan shi ya bata wayar malam yanzu halin da ake ciki ya ce ya ma fasa aure na kuma daman mutum ne mai duk abin da ya kawo mu idan muka yi fada to sai ya kwace wannan abu ga zargi da mugun kishi ban isa gaisawa da kowa wata ga wani su gaisa da shi ba sai fada sai ya zo ya ce shi fa wai an mai za a mar haɗin ɗan uwantaka yana irin gaya mata kamar yana goranta mata nan ba dole sai ya aure ta ba shi fa an ce za a mar wato haɗin gida da 'yar uwarsa ga shi yanzu ba ni da kowa malam ba mai zuwa guna aure ma yanzu an ce bayan sallah za a yi nashi bikin za a yi nashikin bayan sallah to malam don allah ina son kamin nasiha da addu'a allah ya bani wanda ya fi shi kuma malam abu da ya sa nake ƙara shiga damuwa sosai shine babu wani mai zuwa wurina ma wanda yake zuwa wurinta tun ran tun yanzu kimanin wata hudu kenan ba mai kallanta balantana ma ya zo gunta malam don Allah a taya ta da addu'a Allah ya kawo mata wani mai wato wani mai wanda ya fi albarka wannan takardata na farko da ta rubuto kenan to kadanta ta biyu abinda take cewa shine assalamu alaikum malam Allah karawa malam rayuwa mai albarka game da tambayar da wato ta yi ranar alhamis ta ce ba fahimce ta ba abinda take nufi da wancan shekara takwas ɗin lokacin ta shiga js1 ya ganta ya ce yana son ta kuma ya turo iyayen shi suka zo gidansu sai babanta ce gaskiya ta yi karama yanzu ya yi haƙuri sai ta gama makaranta gaga za ta yi js1 shekara uku za ta yi ss1 to 3 shekara uku kaga shekara shida kenan to bayan ta gama makarantar sai sake turo iyayen shi kamar yadda ya turo a nema mara izini na farko din cewa yana so zai yana son ta sai ci gaba kenan da shekarun saboda haka sai aka mara izini ya ci gaba da neman ba an sun shekara ɗaya sai kawo sadaki gidansu iyayen da ya sake turowa suka kawo wannan sadakin ba wai shi da iyayenta ne ko shi da ita suka yi ba abin take so ta gaya mana kenan dan wancan mun yi wata fahimta ne daban yawa saboda haka bayan shekara ɗaya ne shine sai wannan <clears throat> wancan matsalolin suka shigo to abin da ya dame ta ce mutane suna ta aibanta ta suna ganin kamar ita ba mutumin kirki ba ne misali akwai abubuwan da kyautinta ana zaginta maimakon ta kawo a mata na shiya dai sanya zuciyarta ta tausaya mata sai ga kuma zaginta da cin mutuncinta ake yi ta ce mala sake duba takardar nan Dan Allah tana buƙatar na ne ba wai akwai wani abu da suka yi ita da shi ba ne duka iyaye da iyaye ne aka yi amma ƙarshe kuma ya zo ya canja ya zama wani abu daban. Tsala ta halin ko a daɗin ma ba mu yi zaton haka ba sai dai kuskuren da muka ɗauka shine mun ɗauka cewa ita da shi ne suka yi maganan sadaki kuma nasihar da za mu yi mata na farko ta ji tsoron Allah ta yi haƙuri ta yi haƙuri zalunci baya dawwama Allah kuma ba ya taimakon azalimi. in dai ya zalunce ta wallahi sai ya ga sakamako akan matar da zai aura Allah zai mata sakayya ba don komai ba Allah na farko la ya haɗi kai da alkha'ini Allah baya shiryar da baya ba da nasara ga mai ha'inci wanda zai zo yaudara ya za ka turo iyayenka su zo su yi magana da iyaye na mu shirya maganan aure a ce ka yi haƙuri lokaci sai da ya zo da baya kula wata a can da ba za a ce yanzu an kusan ɗaura mashi aure ba ya nuna dama can biyu yake nema kuma abin da ya sa yanzu za mu ce mata ta yi haƙuri iyaye sun daina bincike za su ba da aure yanzu inda shekarun baya ne iyayen waccan da zai aura an suka ji ga abin da ya a wancan gidan ba za su ba shi yasu ba amma yanzu kun gaba haka ba ne ca ta yi goshi Allah ya mata sa'a kin ga daga zuwa ba ba sai ka ji an ce daga zuwa ko ta bata lokaci ba yi ba an sa biki to ai ba ku san waye shi ba tukunna saboda haka ta yi haƙuri ta ci gaba da istighfari da inna lillahi inna ilaihi da dama yanzu da yake abin yana da zafi za ta gaggawar ina ma Allah ya bata wani ita ma ta riga shi to karki damu al'ajalatu min ash-shaytan at-ta'anni min Allah gaggawa daga shaytan ne yi sannu a hankali daga Allah ne ke dai abin da kika faɗa mu roƙa miki Allah ya baki nagari wanda ya fi shi to insha Allah ko zaki haɗu da nagarin wanda ya fi shi da izinin Allah saboda haka ki hakuri Allah ya sani ya zalunce ki kuma zalunci Allah baya taimakon azzalimi yanzu wannan abin da ya fi ɗaga mata hankali jin za a ɗaura mishi auren nan shi ne ya fi ɗaga mata hankali domin da bata ji ma zai auren ba da ɗan sauƙi-sauƙi to amma ya nuna mata shi ita dama ba ita ce a gaban shi ba saboda haka katta damu ba 'yar uwarsa ba ko wa za a ɗaura masa aure da ita ina dai shi da halin sannan ne zai zauna da ita halin da ya yaudaran nan ina da shi ne a jikin shi da bari ta ga ikon Allah Allah bai sakamako ne akwai abin da Allah yake bari sai an je lahira amma zalunci wallahi kan aje lahira Allah yake kama mai shi laifuka uku ne Allah baya bari sai an je lahira zalunci yana ciki haƙin iyaye cin amana waɗannan Allah baya bari sai ka je lahira tun anan duniya za a fara maguza mutum da su eh Allah ya shiryar da ita Allah ya ƙara mata hakuri, kuma Allah ka fito mata da wanda ya fi wancan alkhairi da haka katta damu a ɗaura mishi auren yau ko gobe ma katta damu ta sa Allah a gaba kuma mu muna mata addu'a da dukkan ɗaliban da suka zo yau tafsirin nan Allah muna roƙonka wannan baiwar Allah da ta rubuto wasiƙan nan Allah ka mata zaɓi na alkhairi Allah ka mata zaɓi na gari da ita da ire-iren waɗanda aka yaudara irin wannan ya Allah ka sa ƙin auren sannan da ya ƙin auren tannan da ya Allah ya sa ya zama mata alkhairi Allah ka sa ya zama mata alkhairi kuma kin ji bahaushe ma ce wani hanin ga Allah menene baiwa ce saboda haka Allah ya bangije miki mafita umman yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib zaka yi ta karanta wannan aya umman yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ki ta karantawa Allah zai baki zai miki mafita haka muna miki fata na alkhairi kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa zuciyarki ta iya daukan wannan jarrabawa domin jarrabawa ne Allah ya sassauta miki abin damuwar Allah ya kawar miki da ita muna cikin watan Ramadana duk muna azumi yanzu gashi mun miki addu'a kuma in Allah ya so ya yarda sai kin ga canji daga yau din nan sai kin ji canji a cikin zuciyarki Allah rama yi mana addu'a Assalamu alaikum wannan sace assalamu alaikum malam Allah karawa malam lafiya kuma Allah ya saka da alkhairi kace malam kamar wani lokaci ne kamata a tsayar da sahur kafin miƙa maka malam akwai sanarwa da za mu gama mata akwai fom na makaranta tarbiyya na matan aure da na yara masu wasa fiye da yamma idan kudin fom da naira dubu ɗaya ne akwai a makaranta a gurin malam abdullahi a gangare kenan duk wanda take bukata sai a jiya a siya don wannan ne lokacin siyarwan bayan sallah kuma za fara karatu sannan akwai sanarwa gobe za mu yi bako na farko muna so a zo da wuri insha Allah zan fara karatu saboda ka akwai daraktan ilimi da ilimantarwa na kungiyar jama'ati zalatul biya kamata sunna reshen jihar plateau fadilatu sheik abubakar balagana wadda insha Allah gobe zai kawo ziyara kuma shi ziyara shi yana tafiya da salo daban-daban kenan a zo da wuri wadda ta zo da wuri daga bakila ya ce mata ke me kaza ya tambaye ki a gane kina zuwa karatun ki fahimta ne koko kina zuwa ne hira ki tafi Allah ubangiji ya datar da mu to kun ji gobe akwai bako mala abubakar gana mai barkwancin nan a tafsiri to gobe zai zo ya kawo mana ziyara muna fata Allah ya bashi ikon cika dan barama ya gaya mana cewa zai zo amma sai tafiya ta same shi muna fata bana Allah ya bashi ikon cika wannan alkawarin da ya ɗauka. Allah kuma ya kai mu goban lafiya Allah kuma ya kawo mana shi lafiya ya kawo ku kuma lafiya sallu ala karim lokacin da ya kamata a daina sahur ya kamata biyar da minti ashirin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 Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa malumanmu ɗan uwa musulmai marasa lafiya gida da asibiti da masu yawo da jinya a jikinsu Allah ka warkar da su da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani Babanmu mu Sheikh Aliyu Aliyu da yake gabatar mana da wannan tafsiri Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwar shi albarka mura da yake fama da shi Allah ya warkar da shi 'yan mata da zawarawa da ma samari masu bukatan aure Allah ka haɗa su da abokan haɗi na ƙwarai ya Allah wayanda ka ba su auren ka zaunar da su lafiya ka kawo musu alkhairai cikin ɗakunan su mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya ya Allah wanda baka ba su haihuwa baka ba su ne albarka kowa da bukatun shi na alkhairi akwai yan uwa da suka ce mu sanya su a cikin addu'o'i ya Allah ka san bukatun su ka san namu Allah ka biya ma kowa bukatun shi na alkhairi kowa da bukatun shi na alkhairi